rahotanni dai sun ce wasu 'yan fulani guda biyu ne suka zo siyayya inda wasu da ke gurin suka zarge su da cewa suna cikin 'yan bindigan da ke yawan kai hare-hare wanda wannan yasa aka kira jami'an tsaro amma kafin a ɗauki wani mataki mutanen suka afkawa jami'an tsaron a inda da ƙarshe suka kashe su. kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel aruwan ya ce gwamnan jihar kaduna malam nasu amir rufa'i ya yi alawadarai da wannan mataki da aka ɗauka na doka a hannu jami'an tsaro wanda suke ayyuka na musamman a nan ƙaramar hukumar birnin gwari sun ruwaito wa gwamnatin jihar kaduna cewa akwai wasu mutane biyu a makiyaya wada gungun wasu mutane suka kwaɗo su daga hannun jami'an tsaro suka masa kisan gilla daga bisani ma har suka kona su kurmus kuma nan take mai girma gwamna ya yi allah wadaran wannan hukunci har wa yau kuma mai girma gwamna ya bada umarnin cewa lallai lallai ya zama wajibi a yi bincike duk waɗanda suke da hannu akan wannan kisan gilla a tabbatar da cewa an gabatar da su a gaban kuliya sannan kuma ya ba da umarnin cewa a nemo iyalansu wa'annan bayan Allah domin a tattauna da su a kar a ɗauki doka. Amma ko dai irin sun daɗe a hannun jami'an tsaro ne kila suka gaji da jira su mutanen gari. A'a a'a zargi ne ake kuma babu shaida wadda ta nuna da cewa wa'annan mutanen masu laifi ne. Ɗaya daga cikin al'ummar garin birnin gwarin Malam Muhammad Muhammadu Kabiru ya yi bayanin yadda abin ya faru. abin da ya faru akwai mutane guda biyu da ake ganin irin ba a yadda da su ba kamar sun zo suna sayayya a nan shaguna a nan kusa da randabawul na nan binnin gwari to har sai aka sanar da jami'an tsaro lokacin da jami'an tsaron suka zo wurin mutane sun dan taru haka kamar suna dan hayaniya haka sai suka jami'an tsaro sai suka dan zo suka fara kamar dan binciken mutanen to ɗaya daga cikin su dai har ya dan janye jiki yana kokarin ya gudu to matasan da ke wurin su ne ne suka bi shi suna hayaniya barawo barawo dai suka kama shi ka sa taya da wuta suka kona shi shi ma wannan ɗayan suka kona shi. Amma ba irin jifan sunan nan bane kawai da za a ce duk ɗan fulani a gani kawai sai a kama zargi wanda kuma akwai waɗanda ba ruwansu a ciki. Eh to ai ka san ba za ka iya tunda abu ne na matasa haka da yawa ba kuma wani abin zai iya zuwa kawai rumors ne ba a tunda ba kai ne ka ga cewa ga wani shaida da aka kama ba kuma ba za ka kuma iya shaidan cewa ba wai su ɗin ba ne. Masana harkokin tsaro irin su Manjo Hashin ritaya sun ce irin wannan ɗaukar doka a hannu ka iya kawo matsala a harkar tsaro a ƙasa baki ɗaya. Ɗaukar doka a hannu wannan al'amari ne wanda yake doka ba ta yarda da shi ba domin ko yaƙi ake yi in aka ce an riga an kama mutum ko da da makami a hannunsa to ba a ɗaukar irin wannan mataki a kansa sai dai a bari hukumomi su yi abin da ya kamata. Wautan Maganan da aka yi a nan ita ce su wa'annan da ake zargi daga zargi ba tare da an tabbatar da laifin da suka aikata ba an ɗauki irin wannan mummunan mataki. To kaga ta tabbata an yi wauta ta ƙila inda an bari an yi bincike in ma da gaskiyan 'yan bindiga ne za a iya ƙara samun wani bayani wanda zai taimaka ma hukumomi ta a samo wasu da yawa wa'anda za a hukunta maimakon waɗannan mutum biyu kaɗai. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.